بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى wanda ya قدر هدومه mu a wannan yammaci mai albarka na 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma yammacin da yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2013 miladiyya wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabili rashad ta babban malami muwaffaquddin ibnu qudama wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da ashirin ubangiji subhanahu wataala ya tukan shi da zafara ya rahmashe shi malam yana lissafo mana abubuwan da suke sun zama wajibi ga dukkan wanda yake shi musulmi ne ya kudirce su a zuciyarsa ya imani da su ya da su a darasin mu na jiya yi mana bayani akan abin da ya shafi matsayi da daraja ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wanda yake shine fiyayyen annabawa da manzanni wannan daraja da yake da ita ta shafi al'ummarsa ya zama al'ummarsa ita ce fiyayyar al'umma kamar yadda yake shine fiyayyen annabawa da manzanni baki ɗayansu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su to bayan da malam ya zayyana mana abin da ya shafi daraja na wannan al'umma sai kuma yake mana bayani na daraja kuma na ɗaiɗaikun waɗansu mutane da daraja su kamar da muka bayani daraja ta manzanni baki ɗaya tana gaba da daraja ta annabawa baki ɗaya daraja ta annabawa tana gaba da daraja ta siddiƙai daraja ta siddiq haka dai abin yau ƙasa haka na cikin manzanni daraja ta ulul azumi tana gaba da sauran manzanni din waɗannan manzanni guda biyar a junansu a cikinsu kuma daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaba da sauran dukkanin darajojinsu to hakan nan malam ya zayyana mana cewa al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce gaba akan kowace al'umma to a cikinta ita karan kanta al'ummar su waɗanne ne suke da daraja ta farko su ne mutanen nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan su suke da lamba ta farko su suke da matsayi na farko sannan sai masu matsayi na biyu su biyo su su ne sauran mutane guda shida da suka rage da zaka hada lissafin ya zama goma sannan likamai da lissafi zai biyo baya da izinin Allah maɗaukin sarki to a cikin su su su hudun su kuma a cikin su waye babba a cikinsu su shine Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala an to mun wannan lokaci ya mana halin ajiya da muke dab da fara magana akan wannan ko mun fara magana akan wannan da izinin Allah ta'ala kuma kansu su zamu tashi malai fada a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad yace wa sahati riwayatu an ali radiyallahu anhu annahu qala خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث وصحت الرواية رواية تا إنجنتا كلام باب باب وتقور قراءة كي riwaya ta tabbata an aliyin daga aliyu ibn abi wanda yake shine na hudu a cikin wannan al'umma mai daraja bayan annabin wannan al'umma riwaya ta tabbata daga aliyu ibn abi ibn ammi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ali ibn abi talib yace khairu hadhihi wannan al'ummar ba da nabiha bayan annabinta annabin al'ummar bayanta abubakar shine abubakar inda ka cire annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tunda dama yana cikin annabawa da manzanni shine kuma khatimun nabiyyin wa imamul mursalin to abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine mafi daraja na wannan al'umma kenan sauran suna da daraja shi ma yana da daraja kullum da ke ko sai zama na shi darajar shi ta afdalu tafdil ce to amma a kaidar larabci ba a cewa akhairu min fulan wani yana da alkhairi wani yana da alkhairi sai dai ba a cewa wani akhairu min fulan wa ghaliban aghnamu khairu wa shar min qawlihim akhairu minhu wa shar in ji ibn malik a cikin alfiya yace da yawa suna cewa khair su shiru kuma suna nufin akhyar kuma suke cewa shar kuma suna nufin ashar saboda ka Ali bin Abi fiyayyen na wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar shine Abubakar Siddiq summa Umar in ji Ali bin Abi Talib ce sannan Umar ibn Khattab walau shi'tu Ali bin Abi Talib yace da na so da na ga dama la sammaitu salif da sai in faɗi na uku amma sai ni shiru kun da ke ko kaga wannan asar daga ali bin abi talib wanda yake maganar ali bin abi talib sunna ce domin yana cikin al-khulafa'ul ar-rashidun saboda haka sunna ce ta ali bin abi talib ka yadda cewar fiyayyen wannan al'ummar bayan annabi ta shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an mutum ya kasance mai biyayya ne ga aliyu ibn abi talib وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو الدرداء يا رويتو دغ النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma qala'at shamsu rana bata taba hudowa ba wala gharabat haka na rana bata taɓa faduwa ba ba'da nabiyyin wal mursalin bayan annabawa da manzanni ala afdala min Abibakar ga wanda yake yafi abubakar in dai abin da rana za ta haska ne ba ta taɓa haska wani da ya kai abubakar ba muddin in ka cire annabawa da manzanni ina fata mun fahimci wannan da kyau haka abu darda ya rayato duk cewar hadisin yana da ƙura kamar da abu ma'ani ya rayato shi a cikin hilaitu na al'auliya to wannan na hadisai guda biyu na muka ambata ɗori ne a kan hadisan da muka ambata da kan falala abubakar a darasin da ya gabata na jiya Allah fata mun fahimci wannan da kyau hadisai sun tabbata ingantattu akan abin da ya shafi falalar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an na farko dai Allah madaukin sarki yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلها وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله تعالى إلا تنصروه har ma in ba ku tashi kun taimaki wannan annabin ba mai dubin daraja ai ga ayat da ta ce abin nan illa tanshuru yu'azzibtum azaban alima sai ce illa tansuruhu in ma ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah ai Allah ta'ala ya taimake shi tun Allah ta'ala ya taimake shi aka idza akhrajahu na kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi aka idza akhrajahu na kafaru sani ya yasmin yana ɗayan biyu tafiya ta mutane nawa kenan biyu ba su uku bane to sani ya yasmin ɗayan biyu ɗayan shi ne manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama ɗayan kuma ba sahibi izuma fil gari. lokacin da su biyun kaga damir ya fito kenan ko su biyun suke cikin kogo bayan zafi ya yi zafi gaba kura baya da musa kafirai sun fito suna neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yanke an kada kudirin a kawo shi ko a mace ko a rayu duk mutane sun kama hanyar hijira abubakar ya fito zai tafi hijira na sulma ya ce ya tsaya domin ya kasance tare da shi a lokacin da za su fita to sun fito kenan sai magabta mahasada makiya suka biyo su to suna cikin kogo kamar yadda ayar ta faɗa izu ma fil lokacin da su din suke cikin kogo su biyu izu ya qulu sahibihi lokacin da yake faɗa ma babban abokinsa da lafazi na as ba lafazi ne tsadan gaske izu ya qulu sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa Allah ta'azan kar karka damu manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa masa na Abubakar yake ce da shi kar ka damu domin shi sayyidina Abubakar siddiqi ne shi ana sallama kuma annabi ne manzo inda Abubakar ne tare da wani wanda ba shi ba ba manzo Allah ba to da Abubakar ne zai lallashi wannan to amma yanzu da yake yana tare da manzo Allah ne manzo Allah ne yake lallashin sa saboda darajar ba a hadawa ina fata mun gano wannan da ke ko yace qul li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu bai ci Allah yana tare da ni ba shiwa shi manzo Allah sallama sai bai ci Allah yana tare da ni ba sai ci Allah yana tare da mu kuma nassi ne Allah ta'ala ya faɗa wa manzo Allah ya faɗa mashi inna Allah ma'an Allah yana tare da mu fa anzala Allah sakinatahu alaihi sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwarsa a kansa akan wa akan wa akan manzo Allah ko akan Abubakar kuna ke da ke ko fa hu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da matsuwarsa Ka Abdullahi da Abbas ya fassara ta a cikin suratu fatahi kamar da bayanin zai zo da izinin Allah ta'ala ko a darasin gobe cewa ita ce rahma fa hu sakinatahu alaihi sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwarsa akan sa akan wa manzo Allah ya bai damu bai ji tsoro ba wai ji tsoro sunna Abubakar kenan sai Allah ya saukar da natsuwarsa ta musamman a kan sai na abubakar tun da shi ne ya damu wa ayyadahu bi junudin lam taraw abun nan innan wa ayyadahu bi junudin lam taraw ya karfafe shi da rundunoni da ku ba ku gani ba wa ya karfafa manzo Allah domin ayoyin da ke cikin zuwa tauba da na wurare duk manzo Allah ake karfafa ina ba ga mun gano wannan da kyau waje ala kalimatal ladzina kafaru sufla Allah ta'ala ya sanya zancen kafare shine mafi kaskanci wa kalimatullahi al-uliya zancen Allah kuma shine mafi daukaka wallahu azizun hakim Allah ta'ala aziz mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne ya ishi sayyidina abubakar falala wannan aya na Allah ta'ala ya saukar da ita min fawqi sab'i samawat kana karanta kowanne harafi ɗaya ka samu ladan goma kai. ladan Allah ne zai ba da shi ba san ladan Allah babu wanda ya san shi kuna ji da ke ko to kaga wannan ya ishi sai na abubakar wannan ayar ta tabbatar mai da suhuba ta tabbatar mishi da nutsuwa da Allah ta'ala ya saukar mishi Allah ta'ala ya saukar mishi da nutsuwa Annabi sallama ya sanya shi cikin ma'iyya tare da shi la tahzun inna Allah ma'ana to shine wata rana sai na Abubakar kamar da yake hadisin Anas ibn Malik yana ba da labari inda Anas ibn Malik yace sunna abubakar yana ba shi labari sai na abubakar ya ce na nazartu ila aqdamil na ala ru'usina na ga digadigan mushrikai suna kanmu mu muna cikin kogo su suna tsaye a kanmu lau anna ahadahum nazara ila qadamai inda ɗayan su zai duba kasar shi haka basara na da ya gani. kun da ko suna kogan da sai na abubakar da manzon sallama suke su kuma su yadda ake nema suna nan su da suke neman gasa a wurin sai dai suna ta daga kai sama suna hangen ina waɗanda ake nema suna ina ashe da ake neman suna nan a digadigan su iya ta ubangiji kenan Allah yana tare da mu zai kare mu zai tsare mu Wani hali fil ya ce mu muna cikin koga sai yake cewa faƙala ya ababakar sai ana sallama ya ce ya abubakar ma zannuka bisnenin lahu salisuhuma wanda ya zatanka da mutane biyun da Allah shine na ukun su wannan ba karamin falala ba ce hadisi ne da bukhari da muslim da turmi da sun rawaito shi hakan nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna amanna nasi alayya fi mali wa suhbati abubakar ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكرا خليلا أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوقة إلا خوقة أبي بكر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancanta wanda zai mun gori inda zai yi wanda yake zai min akan dukiya da abokantaka da iman, shi na abubakar wanda zai ce in akwai wani wanda zai ce ai ne maka kaza to inda da zai ba da abubakar da na kasance wanda zai riƙi khalil kasan akwai habib akwai khalil akwai hamim da sauransu to khalil ita ce soyayya ta kat babu wata daraja ta soyayya sama da khalil shi sa Allah ta'ala ce wa takhadallahu ibrahima khalila sai bai ce wa takhadallahu ibrahima habib ba idan suke cewa kana ce da in kace da maza Allah habibullahi ka rage mai daraja ne shi khalilullahi ne kika yaga habibullah masoyin Allah khalilullah badadin Allah sai rasul mai ce inda zai riki wani a matsayin siffa ta mahabba ta so wacce yake ta kai matsayin khalil to da na riki abubakar amma da yake da ba zai rika ba ba wani da ke da siffa ta abin nan khalil a wurina sai dai yan uwantaka ta musulunci la tubqayanna fil da hauka, kar a bar wata taga wata kucika wata kofa an ce kucika ai kaga akwai kofa ta dindindin da aka sa wurin shigowa masallaci akwai kuma karamar kofa da ake buɗe ko da tawari emergency door da ake ta bayan ta bayan gida ko akan yi ta wanda yake kuma akwai babban gate akwai abin da ake shigowa to da masallaci da aka yi annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi daga cikin gidansa yake shigowa masallaci yasa ko yanzu ne gani gidan shi ba a masallaci yake ba masallaci ba a gidan shi yake ba katanga ce ta hada to haka duk wani wanda ke da ala iyaka da masallaci sai ya bisa daga cikin gidan shi ya shigo masallaci ba sai ya fita wajen gidan shi ya shigo ta kofa ba kamar wannan kofar kawai ana rera sahu a shi kofar gidan wani ne sai da ga turo kofa ya hau kan sahu kamar wannan kusurwar sai ga mutum ya bude kofa ya shigo haka kowa yake annabi sallallahu alaihi wasallam la tubka yanna fil masjidil khawqa kar a bar wata kofa karama a cikin masallaci kowa ya rufe in zai shigo masallaci ya shigo ta yana ya shigo ta babbar kofa illa khawqata abubakar sai dai kofar abubakar kadai shi ya batta a haka in zai shigo ba sai ya fita ta gida ya shigo ta kofar masallaci ba wanda ke nuna maka nan gaba zai zama shugaba kenan saboda ka shugaba ba sai ya zago kawai yana buɗe sai ya shigo kaga wannan falala ce ta sunna Abubakar hagan nan hadisi ne Imam Muslim ya rawaito shi Abu Huraira Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da dinare da azurfa zinariya da azurfa su ne zauje ne ya ɗauki zinariya ya bayar ya ɗauki azurfa ya bayar ya ɗauki naira a naira ta ya bayar fi sabilillah ya ɗauki dala a dalar ya bayar ya ɗauki riyal a riyal ɗin ya bayar fi sabilillah nudiya fil jannati ya abdallah za a kira shi a gidan aljanna a ce ya kai bawan Allah haza khair wannan abin da kai abu ne mai alkhairi mai tara alheri faman kana min ahli salah to duk wanda ya kasance mutum ne da ya rike sallah shi yake jiran sallah ba sallah ce take jiran shi ba kuna ji da kyau za ku wani sallah take nuna fa? za ta wuce za ta wuce za ta wuce zai ga kukukukuk ya zo ya wuce to shi yake jiran sallah duk wanda ya kasance cikin masallata na asali du'iyyan min babu sala za a kira shi ya shiga aljanna ta kofar masallata wa man kana min jihad duk wanda ya kasance cikin masu jihadi ne yana jihadi domin haɓaka addinin Allah subhanahu wata'ala du'iya min babil jihad za a kira shi ta kofar jihadi ya zo shiga aljanna masa makoba nan kenan wa man kana min ahli duk wanda ya kasance yana cikin masu bada sadaka du'iya min babil sadaqa za a kiraye shi shigo aljanna ta kofar sadaka wa man kana min siyam wanda ya kasance kuma cikin masu azumi du'iya min babin rayyan za a kira shi ta kofa ta arrayan ya shiga aljanna bayan da rasul mai faɗi wannan sai abubakar siddiq ya ce ya ma'aikin allah ma alaman yi da min hajjal abuwa min darura yanzu babu wani kunci babu wata damuwa a kira mutum ɗaya ta waɗannan ƙofofin duka a kira shi shi kaɗai ta kofar masallata ta kofar jihadi ta kofar saraka ta kofar azumi sauran kofofin aljanna kuma shi da ce ko sai abubakar sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake sai abubakar siddiq yake cewa alamun yud'a min hajjil abwab min darura fali yud'a min hajjil abwab kulliha shi akwai wani mutum guda da za a kira shi ta waɗannan kofofin duka sai ana sallama yace na'am eh wa arju an takuna minhum kuma fatan kai kana cikinsu na fatan kai kasance cikin su muna ga arjuna manzon sallam tabbas ne wannan hadisi imam malik ibn anas ya rawaito shi a muwaffa a kitabul jihad imam bukhari ya rawaito shi tirmidhi na abin nan ahmad ibn hanbal duk sun rawaito wannan hadisi da ga wannan kadan daga cikin abin da ya shafi falalar sayyidina abubakar doriya akan cewar sayyidina abubakar shine halifan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai ake cewa khalifatu rasulullah khalifan manzon Allah amma wanda ba shi ba sai dai a ce amirul mu'minin dan Umar dan Khattab shine farko wanda aka ce amirul mu'minin in ba ka ba sai dai a kira shi khalifatu khalifati rasulullah shi halifa ne ba na manzon Allah ba na halifan manzon Allah to ga idan fa ga ko khalifatu khalifati rasulullah amma abubakar siddiq shi kada ake kira khalifatu rasulullah halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karamar falala bace ga sunna abubakar an tambaye na Aisha radiyallahu anha aka ce mutane ba sa son babanki zage shi suke yi sai ta ce to ba dole ba aikin shi ya ƙare amma Allah bai so ladan shi ya ƙare ba kun lura da ke ko tun da ya rasu ai kaga ba sallah ba azumi tun da ya rasu to kaga babu wannan ladan kenan ko sai wanda ya gabatar to amma zagin da ake mashi lada ne ko ba lada bane lada ne sai ake shi ya kare kuma amma Allah baya so ladan shi ya tsaya yasa ya kayyaba waɗansu su kuma suke zagin shi dan ladan shi ya ci gaba da tafiya mana yake cewa wa huwa ahqqu khalqi wa bil khilafa shi Abubakar Siddiq shine wanda yafi kowa shine wanda yafi kowa a cikin halittun Allah cancantar ya zama halifa bayan manzo Allah sallallahu ya zama halifan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abubakar shi ya fi kowa cancanta haka بعد النبي صلى الله عليه وسلم باين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me li fadlihi saboda falalansa saboda falala da matsayi da yake da shi ɗaya kenan na biyu wa sadiqatihi saboda yadda ya riga kowa shiga musulunci shine na farkon wanda ya imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi a cikin maza wata taqdimin nabi sallallahu alaihi lahu fi da kuma yadda annabi sallallahu ya gabatar da shi ya bada sallah ala jami'is sahabati akan dukkanin sahabbai kafin sahabbai suna nan ya tura sai na Abubakar ya bada sallah akwai wanda ana sallama ya amince mishi ya jagoranci al'ummarsa a sallah to annabi ba zai jagorance su ba ɗaya kenan hakan nan kuma a shekara ta tara da hijira annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nada abokar su duk shine amirul hajji shine wanda ya jagoranci aikin hajji a wannan shekarar wanda ke nuna maka ashe za a sanya amirul hajji ana sanya malamai ne waɗanda suka san addini suka san menene aikin hajji me yake gyara aikin hajji me yake bata aikin hajji wanda yake sun yi zarra sun san goce goce aikin hajji mai zurfi domin za a musu tambayoyi ne iri daban-daban ya gabatar da an ya gabatar da shi a sallah ya gabatar da shi kuma a aikin hajji a shekara ta tara wanda yake da shekara ta dawo ne a sallama kuma ya jagoranci aikin hajjin baki daya wa ijma'u sahabati ala taqdimihi kuma sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan gabatar da sayyidina Abubakar ya zama shine halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mubaya'atihi kuma sun yi ijma'i akan yi mishi mubaya'a walam yakun Allah li yajma'ahum ala dalala kuma Allah ta'ala bai kasance wanda zai tara su baki daya akan abin da yake bata ba ina fata mun gane nan da kyau to wannan shine sayyidina Abubakar na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina umar ya rasu kowa ya shigo kafa ne jana'iza kowa ya shigo ya ne addu'a ya ne addu'a ya wuce kowa ya shigo ya ne addu'a ya ne addu'a ya wuce sai abdullahi dan abbas yana tsaye yana ne addu'a sai ji wani a samansa yana cewa a wannan fa shine na ji manzo sallama yana cewa da khaltu ana wa abubakar wa umar na shiga ni da abubakar da umar na fita ni da abubakar da umar yace ina daga kai sai na ga shi Ali bin Abi Talib shine yake magana shine yake cewa a'a gafe da al'amari ya kasance sau da yawa ba so ɗaya ba so biyu ba na sha jin manzo sallallahu alaihi cewa na yi na je ni da Abubakar da Umar muka je ni da Abubakar da Umar muka dawo ni da Abubakar da Umar muka je ni da Abubakar da Umar muka dawo in ji sai na Abu in ji sai na Ali wanda ke nuna maka babu wani abu tsakaninsu su illa alkhairi daga baya aka yi barbarar wata aƙida kun fahimci wannan da ce ko aka kirkiri wata aƙida a cikin ɗakin da yake sarrafa mugayen cututtuka aka fesa ma al'umma ita kawai Allah ta'ala ya sauke ثم من umar عمر الفاروق ثم من بعده عمر an الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه ما لك cewa mai daraja ta biyu a cikin al'ummar tunda shi a rasul madama yana cikin lissafin annabawa ne yanzu a al'ummar ce ake lissafi mai daraja ta farko a al'umma shine abubakar siddiq wannan a fayyace kenan amma a dunkule sune waɗannan guda huɗu. su ne masu daraja ta farko daga su sai sauran guda shida da suka zama cikon na goma su ne masu daraja ta biyu to su masu daraja ta farko din su su hudu idan aka ce ka lissafa su lissafi a ilmance sai ka ce abubakar umar usman ali idan aka ce ka lissafa su a haka sai ka lissafa su a haka to kaci in maki goma ne kaci goma in maki ɗari ne kaci ɗari amma yana ka ce ka lissafa su sai ka ce abubakar usman ali umar za ka yi rukun ka yi ba amma ka yana amma kin kai bai cika waye tartibin ilmi ake so kai yace kuma min ba'di umar radiyallahu anhu sannan bayansa bayan abubakar siddiq sai umar ubangiji subhanahu wataala ya kara mashi yarda radiyallahu anhu tana da fassara guda biyu ko dai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kaga jumla ce khabariya du'a'iyya gundarin bayan da labari kake bayarwa amma abinda ma'ana ta kunsa kana musu fatan addu'a ne na Allah ya yarda da shi to ko wannan ayat da ke cikin suratu al ta tabbatar da wannan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman ko muka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yanzu kana ba mu labarin abin da Allah ta'ala ya ba da labari ne don ya ce radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da su wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yarda da shi shine Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab kamar da Jabir ibn Abdullah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da ghantul janna na shiga gidan aljanna fara'aytu fiha daran aw qasra fa qultu liman hadha fa qalu umar bin khattab fa aradtu an adkhul fa dhakartu ghayratak fa baka umar wa qala ay rasulullah aw alayka yughar hadisin jabir ibn abdullah wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Da dakhaltul jannata na shiga gidan aljanna sallallahu alaihi wa sallama fara'aitu fiha dara sai na ga wani katafaren gida a cikin ina a cikin aljanna au qasran shakku min rawi ko kuma ba daren yace ba qasran wani gida ne na alfarma wani gida ne na musamman kafin ta aljanna ta musamman ce kuna ji da a cikin ta kuma sai ga wani gida shi kuma gidan na musamman ne fa sai na ce haza wannan kuma nawa ne. faƙalu sai su da suke tsaron aljanna suka ce li umar bin khattab na umar dan khattab haka sai ba su ce li umar ba sai suka ce li umar bin khattab na wani suka ce li umar to yan kan kusura sai su ce ai umar aka ce kun gane ko sai ya ce li umar bin khattab wannan na umar dan khattab ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa'aratu an adkhul sai ne nufin in shiga fa zakartu ghairatak sai na tuna kaifin kishin ka ya Umar sai ban shiga ba <laughs> kuna ji ce ko fa baka Umar ai sai Umar ya kece da kuka wa qala yace ai rasulullah ya manzo Allah ai yana cikin hurufin nida sai dai ya ita ce ummul bab ai rasulullah ce ya manzo Allah abu alayka yughar yanzu da ke za a kishi ko ana yi ma da ke za a yi wannan shi da ke ko kenan ga ya so a ce maza Allah ya shiga kuma yana bayani ke kifi yawa eh mana wannan ba labarin manzo Allah ne yake bada shi fuska ce daga gidan annabta take bayani annabin ne na gidan annabta shi yake bayani kaga naka a matsayin ganin na musulmi ka ce haka ne tunda manzo Allah ya faɗa idan waje muna jaddadawa cewa aqida ce da kowace kowanne musulmi mace ko namiji ya zama wajibi ya kudirci a zuciyarsa wannan kenan hadisai suna da yawa hisa ko ga muka sha maimaitawa kowanne sahabi daya in aka dauko ana karanto hadisansa sai ya kaman ya fi dayan kun lura da ce ko kowanne in aka dauko na sai ga a ah! ai ba na wasa bane da mu ba na wasa bane wannan kenan banda muwafaqat masu darin yawa an ce muwafaqat shine a ba da shawara kana ba da shawara sai aya ta sauko kuma ta goyi bayan shawarar wannan yana karan matsayi ne ku ka ba da shawara a ce ta yi In min fage sabai samawat annabi sai na umar ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah me zai hana idan an gama tawafi maimakon a wuce sai a yi ko a abin nan a wuce a tafi a yi sallah raka a biyu kun lura da ke ko saboda ni saboda wanda ya shigo ka'aba al'asulu kana shiga ka'aba to ba sallah za ka yi ba za ka wuce dawa shi ne shi ne asali kana shigowa ka'aba za ka wuce dawa shi ne sauran masallatai na duniya kana shiga za ka yi tafiyatul masjid ina fatan mun gane wannan da ke ko sai ce ya rasulullah me zana idan an gama tawafi sai a yi sallah biyu kun addini ashe ba da molan ka ake ba da ra'ayi ake ba inda da ra'ayi ne kai sai Umar ya sai Rasulullah ne ga Umar gefe kai yana yi ya ce ya ake ce ai ina ganin ya kamata ne a ce to sai ya kujiro da matsalar da manzon sallama don manzon Allah ya sanya mata stamp ya sanya mata kan sarki yana faɗan wannan sai Allah ta'ala ya ce wa domin min maqam ibrahim musalla ko kuma wattakhidhu min maqam ibrahim musalla wattakhidhu kuma ku riki min maqam ibrahim musalla daga maqam ibrahim ya zama wurin sallah kaga sai zama wattakhidhu fi al-amr ne kenan ko kuma wattakhidhu a ai ma sai daga sai rika dan ya dubu ka dubu quwwatul al-amr amma daga ai rika wattakhidhu amma wa awghala kenan ko bil fatahi amma wa awghala inji imam shatibi rahimahullahu ta'ala to akwai wurare da dama da sunna umar ya bada shawara shi ya rasulullah gidanka gida ne wanda yake akwai iyali ne kamata kowa da ya zo ya kutsa kai ya shiga ba sai sannan ya sauka da ayatul hijab suna ya faɗa ya ce ya kamata ya kaza sai aya ta sauka yana ba da shawara in an yi in an gama dawafi ayi sallah raka biyu sai Allah ta'ala ya ce wa takhudhu min maqam ibrahim musalla ko wa takhudhu min maqam ibrahim musalla Allah ta'ala ya kara mishi daraja Allah ta'ala ya kara mishi yarda ya kara mishi ɗaukaka malam ya ce abin da ya sa umar dan khattab ya zama shine na biyu li fadlihi saboda falalar da yake da ita kar ku manta wannan hadisi ɗaya biyu ɗaya biyu da muke karantawa ba fi su kenan ba idan ka duba sayin muslim akwai kitabu fada'il sahaba na farko ya kawo kitabul fada'il sai ya kawo falalar annabawa da manzanni sai ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koro Fadal wani duk annabawa da wanda yake yi bayani a kansu ba wai dukkan su baki ne ba ya bai kawo hadisai da suke falalar annabawa a kitab mai zaman kansa da ya gama sai kuma ya kawo fada'ilul ashaba sai ya koro abubakar umar usman ali ajirai kawo su babi babi babu fada'ili abubakar abubakar siddiq ko babu fadli haka da ya kawo su a cikin sahih musulun haka nan suna cikin sunan turmizi duk littafai na sunna na musulunci za a ga makare saki a ciki an yi bayanin falalarsu da matsayinsu da darajarsu akwai wani malamin mu littafin da ya rubuta akan fadailu sahaba ya rubuta ya yi phd ne digirin digirgir akan fada'il sahaba ahadith fada'il sahaba a cikin kutubu tisa ko kutubu sita ko kutubu tisa ya rubuta shi a digirin digirje sifili kusan goma in shi digiri na uku ana fatan hadisai da suka zo akan falalar sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala da salama a cikin dukkanin waɗannan littafai su ya tattara ya wallafa littafi a kansu saboda haka al'amarin ba na wasa bane shi ne malam yace li fadlihi saboda falalarsa abu na farko kenan abu na biyu wa ahadi abi bakarin ilaihi da kuma naɗa shi da abubakar ya yi a matsayin wanda zai gaje shi shi ake kira waliyul ahad kuna ji da ko wanda ake fasara da hausa ya rima mai jiran gado kun san ya rima daban yarima mai jiran gado kuma daban wanda sarki ya naɗa shi cewar ko wanda ya naɗa shi in ya mutu ya gaje shi to haka sai na abokan ya cewar in ya rasu sai na umar ya gaje shi kai tsaye ya ma'ana ya zama shi ne amirin mu'minina ya ce summa Uthman radiyallahu an sannan Uthman zunurai Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda an ce da na usman zunnurain saboda ya auri 'ya'ya mata biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mishi da shi daya sai ta rasu sai kuma ya aure mishi da daya karka ji an ce ya aure shi guda biyu ka dauka lokaci guda ya hada su ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi ne ake kira zunnurai wanda yake wani ɗaya cikin 'ya'yan manzo Allah sallallahu ya samu ya aura wani kuma biyu ya samu ya aura wani kuma ko ɗaya bai samu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau Usman Zunnurai yana da matsayi a wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da Aisha Siddiqatu binti Siddiq take cewa wata rana sai na abubakar ya yi mai izini ya shigo sai manzo sulama ya ce mai ya shigo a lokaci ana sulama yana zaune gefen cinyarsa ya yayi wanda yake ba al'aura ce mughallafa ba kullum da ke ko cinyarsa ya yayi sai bai nade ba ya ce da abubakar ya shigo ya shigo jimawa sai na umar ya shigo ya nemi izinin ya shigo manzo sulama ya ce mai ya shigo manzo Allah yana nan a yadda yake ba a dade ba sai na Usman ya ce ya shigo sai manzo Allah ya sai na Usman ya nemi ya shigo sai manzo Allah ya ce da aka tace kunna sai ya tashi sai ya canza zama ya rufe jikinsa baki daya sai ya ce mai ya shigo ashe sai da Aisha da a gaban idan ta ake komai tace ya Rasulullah da wane ya shigo baka canza ba ka ce ya shigo da wane ne ya shigo baka canza ba ka ce ya shigo ma mai yace ya shigo baka canza ba amma da Usman ya zai shigo sai da ka tashi ka canza ka rufe ko ina sannan ka ce ya shigo tambayar kenan da ce mai tana neman ne amsa a shi kenan zaman da ake na gaban manzan Allah ba ana zama ne kamar gawa gaban mai wanke ta ba na in baka fahimci abu ba kai dinkum a'a kana tambaya ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala astahi min rajulin tastahi min bil mala'ika ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba shi sai na usman mala'iku ne suke jin kunyarsa to mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ashe ba zan nuna ba zan ji kunyarsa ba eh ka zo ne ce wai shi ne na gaya muku duwan wani kowanne ɗaya aka karanta hadisansa sai ka kada kai wannan hadisin imam musulmi ne ya roƙe shi a cikin fada'ilu sahaba to yau ko da iyanan muka tsaya dare sai na Usman ta kai dan mala'iku suna jin kunyarsa kuma manzon salama yana jin kunyarsa wanda bai jin kunyarsa duka shi ke aibantar su ina ta mun gane wannan da kyau to ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je zai shiga Ka'aba zai shiga Makka domin ya yi tawafi kamar da suratu alfatai yi bayani na zuwa umara da zai ana dauda shiga garin makka sai annabi sallama ya aika musu cewar gashi nan ya taho zai yi umara suka ce a tafi ba su yadda ba ya kasu zai yi waye mutu ya tashi ba su da dauke da makamai ba su dauke da komai kamar da yadda kasan dai da man karantarwa ta sunna sai dai afka musu ina mata mun zai wannan da kyau annabi sallama ya tura Usman ibn Affan akan ya je ya tattauna da su domin a ba su damar su shiga domin Usman ibn Affan shi ya fi kowa karfin dangantaka da sarakunan da ke garin maka a wannan lokacin wannan jira ce ko ɗan sarki ne sosai jini ne amma akan addini ya bi manzo Allah sallama ya ba sauran su uwa kuma a garin maka sai ga annabi ya tura shi domin ya je tattauna da su su kuma suka ce a in dai shi zai yi dawafi ya dawa shi ya ce shi kuma in dai ba abin manzo Allah ba zai yi ba a kwanan shi da su ya ce in dai ba abin manzo Allah ya yi ba shi ba zai yi ba to ana cikin wannan ya sai aka kururuwa ce ra'ayan kai sai na Uthman sai zama da babu wani zaɓi illa kawai a afka musu saboda ka'ida ko da an buɗe wuta ne kaga yana yi ba a buɗe wuta ba ƙaira ko da ana ba ta kashi ne waɗanda suke masu abin nan sasantawa yan diplomasiya ba a taɓa su to amma ya za a yi ba ma yaƙi ake yi ba an tura shi kuma a taɓa shi to sai ake mu baya a kan cewar ba komawa da baya ba za a koma da baya ba duk da ba makami ba komai amma an dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Rasulullah ya ɗaga hannunsa ya ce hazihi li Usman wannan hannun na Usman ne sai ya ɗora shi akan nasa kenan usman ne farkon wanda iya maza Allah sallallahu alaihi baya da hannun maza Allah kuma to sannan sai sauran kowa kuma ya ɗora hannun shi akai wannan ji da ke ko shi yasa wannan mutumin da yake dan kan kusurwa da ya fito daga iraki ya zo ka'aba ya zo ya sami abdullahi bin umar yana karantarwa sai ya tallace su ya ce wancan wani dattijo ne sai aka ce ai ɗaya ne daga cikin ƙurashawa yana karantar da mutane sai ya jefa sami ce zai mai tambaya tsakani da Allah sai ce yayi tambaya sai ce ashe Umar bai gudu a Usman bai gudu ba ranar Uhud ranar yaki Uhud ashe Usman bai gudu ba ya ce ya gudu ya ce ashe Usman bai je haƙin bazar ba ce bai je ba wannan ce sai nawa kenan biyu sai ce ashe usman bai halarci bai aka rizwan ba sai ce eh sai ce allahu akbar sai zai tafi sai ce zo in fassara maka bakin sai ce da ya juya a yakin uhud ashe Allah ta'ala bai ce wala kada fallahu annun ba Allah ya yafe muku إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم تبس ظاهر حقيقة الله يمس عفوا إن الله غفور حليم ɗaya kenan ce ka wannan wuce eh ta biyu bai je yakin badar ba saboda yana auren yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba ta da lafiya sai manzan ya ce ya zauna kun bai wannan da ko shi yasa da aka zo raba ganimar badar an bema usman yadda ake bema waɗanda suka je yakin badar kaga inda kaga kenan ya je yakin badar ko bai je ba ya je yakin badar hukuman dan ya zauna a gida ne da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi jiyar yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai wannan da ke ko wannan kenan shi yasa imam bukhari da yake zayyano waɗanda suka je yakin badar sai da ya kawo shi a ciki na uku ya ce da bai halarci bai a turatuwan ba a ashe kaza da kaza da kaza bai faru ba kamar yadda na koro muku bayanin annabi sallam ya daga hannun shi ya ce hazihi li usman sai ya hada ya ce eh, ya ce to gashi je kada ita kun gane wannan imamu ibnu kasir kwararren malamin tafsiri sai da ya kawo wannan hadisin a tafsirin suratu al-imran da yake fassara wannan ayar na muka karanta ta cikin suratu ali imran kenan wannan ya nuna maka tun tun tale tale tun tuni ake da magabta tun zamanin wa kenan sai na usman sai na abdullahi bin umar da aisha radiyallahu ta'ala anha dan Allah ta'ala ya musu tsawon kwana sun ga fitintu iri daban-daban Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi da wannan bala'i ƙungiyar shi'a fa ita ce ƙungiya ta farko da ta fara ficewa daga musulunci ta farko tun shekaru sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kuna jina amma har yanzu mutanen da take da su ba su ta cikin cokali ba saboda ita ƙungiya ce da take da dafi a jikinta da ita kashe ta duk kungiyoyi da suke ta zuwa daga baya bayan za ga wata tana da miliyoyin mutane amma ita ina shi'anci ba zai taɓa tallatuwa da sunan shi da shi'anci ba saboda yana ɗauke da sinadarin da yake kashe shi daga cikin sa Allah ta'ala ya saurare kuma da yace sunna Usman radiyallahu anhu sunna sai Usman Allah ta'ala ya kara mashi yadda li taqdimi ahli shura la domin yadda ahli shura waɗanda Usman Umar ibn Khattab ya kafa kwamiti na shura da Umar ibn Khattab ya kafa da wani arne ne ya caka mashi wuka abu ne da akil majusi shi ya cika mashi wuka wanda yake har yanzu mabiya addinin shiya suna makabarin dawashi akan cewa shi ne gwarzon wannan shekarar ina ba ta mun zance wannan da ke ko suna mai dawashi shi ne ya cika mashi wannan wuka yana sallar asuba ka san kashe malamai na sunna an jima tuntuni a sallar asuba to da ajalin da ya ba a nan take da ya ga yadda jikin shi yake sai ya kafa kwamiti na shura waɗanda za su su tantance wanda zai zama khalifa bayan ya cika ya sanya abdullahi dan umar dan shi a ciki amma ba a cikin wanda za a zaɓa ya nasanta ya ce amma ba a cikin wanda za a zaɓa ina fatan mun fahimci wannan da ke ko shi yasa malam yace li taqdimi ahli shura lahu domin ahli shura sun gabatar da sayyidina Uthman a cikin kwamiti akwai sayyidina Uthman akwai sayyidina Ali akwai Abu Ubaida ibn Jarrah suna cikin kwamiti din kuma kowannen su ya cancanta ya zama khalifa to amma zaben Allah sai ya tabbata kan Uthman ibn Affan sai zama na shine na uku na wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar ثم علي radiyallahu an sannan aliyu radiyallahu ta'ala anhu ibnu ammi rasulillahi alaihi wa sallam kenan aliyu ibn abi wanda abu sa'id abun nan sa'id ibn abi waqas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ali yace anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di yace ta kai aliyu minni a wurina matsayinka a wurina bi manzilati haruna min musa matsayin annabi harun ne ga annabi musa gaba karamin matsayi bane matsayi ne babban matsayi ba karamin matsayi bane illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ba annabi bayana domin annabi musa annabi ne annabi haruna annabi ne kun zai ne da kyau ko da annabi musa alaihi salatu wasalam ya tafi ganawa da Allah madawacin sarki wa ya bari annabi haruna ukhlifni fi qaumi ka halifance da a cikin mutane na domin annabi ne da ko domin yana matsayin annabi ne nam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce an minni bi man filata haruna min musa wanda yake bai fada ma abubakar wannan ba bai faɗa ma umar wannan ba bai faɗa ma usman wannan ba kun lura da ce ko yanzu za mu tsaya mu kallaci ya annabi Musa yake da annabi Harun annabi Musa da annabi Harun yan uwan juna ne kisa yace wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridan ko ridan yusaddiqni ni akhafu an yukazzibun wa akhi Harun kuma da dan uwana Harun sai ce dan uwana Harun dan uwan shi ne na jini kuma na kusa kuna shi da ko wanda yake sauran waɗancan abubakar da umar da usman yan uwa ne na manzon allah sallallahu ta'ala sallama amma akwai tazara yakan kai umar ya haɗe maza allah ne a kaka na biyar da kakan manza allah na biyar da kakan umar na biyar sun yi tarayya a wannan kakan duk kakan sun yi guda ɗaya ina fata mun fahimci waɗannan da ke ko duk waɗannan asharatul mubashiruna bil janna suna da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tirba ingantacciya to kaji kenan annabi Musa alaihi salatu wasallam dan uwa yake gawa ga annabi Harun annabi Harun dan uwa yake ga annabi Musa alaihi salatu wasallam haka nan Ali bin Abi Talib dan uwa yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa yake ga Ali bin Abi Talib da baban manzo Allah Abdullahi da baban ali bin Abi talib abu talib wa da kani ake ana ga mun gane wannan da cewa da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullahi da baban Ali mai suna Abu Talib su a junansu wa da kani ake ashe abin da Bahaushe yake cewa ne yan maza zir suke kun da wannan da ke ku yan maza kaga ƴan uwa ne to hakan na tsakanin annabi Musa da annabi Harun su ma ƴan uwa ne kisa ya ce matsayin ka aurina matsayin annabi Harun ne da annabi Musa saboda ƴan uwa ne na kusa kaga wannan kuma ba karamar daraja bace hakan nan na biyu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce lawatu yanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare da zai tura da kawo zuwa Khaibar yace lawatu yanna raya wallahi zan bayar da tuta rajulan zan bai ma wani mutum tuta yuhibbu Allah wa rasula wanda yake wannan mutum yana son Allah da manzon Allah in jiwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu Allah wa rasulu Allah da manzon shi kuma suna son shi yana son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna son shi su wannan tuta take gare shi ba wanda ya wata hadisi ya ce kowa sai dinga hankoran tutar ta ta gare shi sai na sallama ce da oli aliya ku kira mun ali ibn abi talib in banka mashi wannan tutar wannan matsayi ne ko ba matsayi bane matsayi ne kuma matsayin ba karamin matsayi ba shi yasa da aka danka mashi tutar da ya tafi sai da ana sallama ya danka mashi tutar sai ce ka tafi kar ka jiyo kai kaza kai kaza da ya tafi sai ce ya rasulullahi akan me zan yake su da iya jiyowa ba saboda an ce kada ya juyo sai ya ɗauki mutulakan juyowa kawai ko an banza kada ya juya ya koyewa ya kada ya to da wannan ne suka samu wannan darajar ba wai da san annabi na fatar baki ba a'a da sun shi a aikace ba haka suka samu wannan darajar ina fata mun fahimci wannan da kyau to waje abin da nake dada jaddadawa kowannen su a babarsa sai ga shi ma ba karamin gani bane Allah ta'ala ya kara musu daraja قال رحمه الله ثم علي سنا علي بن ابي طالب لفضله سيد فللسا da yake nan wa ijma'i ahli asrihi alaihi da kuma ijma'in malaman lokacinsa mutanen lokacinsa sun yi ijma'i akan cewar shi ne halifa wannan shine abin da yasa ya zama shi ne rahimahullah wa hawala khulafa ar-rashidun al الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أرضوا عليها بالنواجذ إيش وهؤلاء الخلفاء الراشدون وأنهم هلفوا فيه سنة الخلفاء هلفوا فيه ونديك وانا إن يتفيو يهلفان شوانا إن يتفي لبايرش يهلفان شيش الراشدون ما سشريروا دون اسم الفاعل مي نرشد يرشد راشد mai shiryawa almahadiyun waɗanda aka shirya da su shi an shiryar da shi shi yasa yake shiryarwa ba irin na fir'auna ba ya ce wa mahadikum illa sabila rashad a shi ba shirya da shi ba kaga ba maganar shirya da wani kenan to amma su waɗannan shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne masu ɗora mutane ne akan tafarkin daidai allajina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce dangane da su yace alaikum bi sunnati ko riki sunna ta gangam wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma ku riki sunnar halifofi waɗanda suke masu shirewa maza sunna nawa kenan biyu sunna ta farko sunnarsa sunna ta biyu sunnar halifofinsa masu shirewa kenan kamar yadda duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zaka kira shi sunna ne kai tsaye haka nan duk abin da ɗaya daga cikin waɗannan hudun ya yi sunna ne kai tsaye balle a ce sun haɗu kai duka sun yi ijimai a kansa ina fata mun gane wannan da kyau to ga wannan zai nuna maka abin da wani yake gani kamar dalili ashe ba dalili ne ban barakwai wani namiji da sauran hajara ba zai ce to in kun ce bid'a ta kasu kashi kashi ta kasu kashi kashi abin nan an kun ce kaza kun ce kaza ai akwai bid'a wajibi ai manzo Allah bai hada qur'ani ba Sai na abubakar ai sai na usman ai shi hada qur'ani na usman yayi abin da na abubakar ah, manzo sallallahu bai yi ba saboda ka ai sayyidina a'udhu billah a wannan lissafin nashi sai ya ce ai sai na usman yayi bid'a kuma hada qur'ani ma wajibi ne asali ma bid'a da i wajiba ce kuma na farko wa ya ce mishi manzan Allah bai haɗa qur'ani ba manzo Allah ya bada izinin a rubuta qur'ani har ma ya ce a dakata da rubuta hadisi rubutawa haɗawa ne ko ba haɗawa ba ne? Haɗawa ne A ga mun samu sunna nabawiyya kenan sannan abin da sayyidina Uthman yayi sunna ne ko ba sunna bane sunna ne da stamp din manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda mutum ya zo ya aika ai aika ai kaza a'a ba ne. abinda waɗannan suke sunna ne balle mai ilimin cikin su ya ce to ai sayyidina Umar shi ya kawo tarawihi kuma wancin ne manzo Allah tarawihi ba bayan yi a daren farko ya yi a dare na biyu a dare na uku ya ce abinda ya zabe fito badan kada a wajen tata wannan ta tabbatu shar'an ko ba ta tabbatu ba ta tabbatu tsoraka duk abin da ɗaya daga cikin waɗannan wai kira mutum ya kuskure ya kira shi da sunan bid'a sunna ce game da Annabi mai fara al-mahdiyyina wanda suke masu shirewa min ba'di suke bayana abu alaiha bin nawajis ku rike su gangam ku rike su da tiramanku da mukamukanku ka san akwai haƙori su ne waɗannan na sama haƙora waɗannan na waɗannan ko leda ka rike yankewa sai a sai a to amma abin da ka rike da nan to sai an yi da gaske sai na sallama ya ce sunna shi da sunnan manza sunna shi da sunnan halifofinsa ku riƙe su da nan kenan za a yi kankan kan wurin ja zai zama kuna ja wasu suna ja haka ake yanzu ko ba ake ba haka ake saboda ku riƙe ta ta taro wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace al khilafatu min ba'di halifanci a baya na. salasuna sana zai kasance mai tsawon shekaru talatin fakana akhiruha khilafata aliyin radiyallahu anhu sai zama na halifatu sayyidina aliyu shine karshen waɗannan halifofin guda abin nan shekaru talatin din da aka da bayani ya gabata na farko dai shine abubakar siddiq a dunkule a ture sai na abubakar ya yi halifanci mai tsawon shekara uku ku lura na ce a dunkule a ture za mu zo mu yi su kuma a bayyane ya yi halifanci tsawon shekara uku ya rasu a watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku da hijira umar da khattab a dunkule ya yi halifanci tsawon shekara goma ya rasu a shekara ta 23 da hijira a lokacin yana da shekara 63 abubakar siddiq yana da shekara 63 ya rasu umar bin khattab yana da shekara 63 ya rasu wato alin fasadin ubangiji shi ma mazala na da shekara 63 ya rasu kuma sun ukun aka binne su a wuri guda usman bin affan ya yi alifanci a dunkule tsawon shekara goma sha biyu a inda aka kashe shi a watan zulhijja a shekara ta 35 da hijira yana da shekaru 90 a ɗaya daga cikin maganganu kenan da aka yi ali ibn abi talib a dunkule yana da yayin halibanci tsawon shekaru biyar an kashe shi a watan ramadan a shekara ta arba'in yana da shekaru sittin ana fata muku wannan da kyau umar abubakar siddiq shekara sittin umar shekara 63 ali bin abi talib shekara 63 wannan kamar da nace muku nace muku a dunkule amma a fayyace abubakar siddiq ya yi halifanci ne tsawon shekara biyu da wata uku da kwanaki tara wazo ne mai tamun tsawon shekara biyu da yake nakan da watanni uku da kwana tara ya zama halifa ne daga ranar goma sha uku ga watan jumada al'akhira abin nan goma sha uku ga watan rabi awal goma sha uku ga watan rabi awal ya zama khalifa a shekara ta goma sha ɗaya da hijira shi ya kenan shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya koma ga Allah a shekar abin nan a goma sha biyu ga watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku wannan sai ya bamu ya yi halifanci kenan tsawon shekara biyu da wata uku da kwana tara kwana ji ce ko wannan a fahimta kenan sai umar ibn khattab ya yi shekara goma da watanni tara abin da watanni shida da kwanaki uku wajen ne mutum shekara goma da watanni shida da kwanaki uku domin ya fara halifanci ne daga ranar 23 ga watan jumada al'akhira da musulun abubakar ya rasu ashirin da biyu ga watan jumada al'akhira shi kuma ya zama alifin ashirin da uku ga watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku da hijira kuma aka kashe shi a ashirin da shida ga watan zulhijja a shekara ta ashirin da uku da hijira wannan sai ya ba mu lissafin shekaru goma da wata shida da kwana uku sai halifatu usman ibn khattab Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya yi halibanci tsawon shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu dozin ba dozin kenan ko eh dozin ba dozin kenan ya yi halibanci tsawon shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu domin ya fara halibanci ne daga ɗaya ga watan muharram ya kuma a shekara ta ashirin da hudu da hijira ya kuma rasu a shekara ta abin nan a goma sha takwas ga watan zulhijja a shekara ta talatin da biyar da hijira shi usman ibn khattab affan kenan haka na ali ibn abi talib ya yi halifanci tsawon shekaru hudu da wata tara shekaru hudu da wata tara ya fara halifanci a goma sha tara ga watan zulhijja a shekara ta talatin da biyar bayan hijira a inda aka kashe shi a goma sha tara ga watan ramadan a shekara ta arba'in bayan hijira aka kashe shi ya kashe shi wani tintirin dan shiya ne zai kashe shi ina fatan mun gano wannan wani tintirin dan shiya ne ya kashe ali ibn abi talib amma da yake sun san su suka yi sai suka danna kisa ba a biki a ranar da ya mutu sai ranar da ɗaya mutu rana ake biki domin akwai siyasa ciki akwai su dabaran da ake soyayya ciki idan ka da lissafi zai baka cewa waɗannan halifobi guda hudu sun yi halifanci tsawon shekaru 29 da watanni shida da kwanaki hudu tsawon shekaru 29 da watanni shida da kwanaki hudu ya rage cika shekaru 30 cicif kamar da makaranta a hadisi abin da ya rage ya cika su ne watanni uku da kwanaki ashirin da shida tunda nan da kwanaki hudu ne kaga abin da ya rage shine wata uku da kwana ashirin da shida shi ya rage ya zama kwanaki abin nan shekaru talatin sun cika da ali bin abi talib aka kashe shi sai ake ma Alhassan hasan ibn ali baya. a matsayin ya zama shine amirul mu'minina a ranar da ali bin abi talib ya rasu shi za a kira alhassan bin ali bin abi talib amirul mu'minina ibnu amirul mu'minina amirul mu'minina dan amirul mu'minina wannan shi ke ko wanda yake kuma ya sallama mulki ya janye shi alhassan ibn ali kenan ya janye ya miƙa wa mu'awiya komai a watan Rabi'u awwal a shekara ta arba'in da ɗaya wanda yake ya yi wannan mai tsawon watanni uku da kwanaki ashirin da hudu ai da kwanaki ashirin da shida sai nuna watanni abin nan shekaru talatin sun cika ciccin. hashiya a ƙasa kuna ji da ke ko tun da alhassan ibn ali ibn abu talib ya mika mulki ga muawiya ibn abi sufyan ashe abin da in yayi daidai tun da imam ne kuma ma'asumi ne a addinin shi'a kuna ga jira shi yasa kake ganin sai aka dukunkune kisa da rasuwar alhassan bin ali aka dukunkune rasuwar ali bin abi talib aka ɓoye su a karkashin katifa sai aka ɗago kisan da aka yi ma da suke ma alhassan ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daman ya fara yace al-khilafatu ba'da 30 sana kuma ya daga Hussein ya daga eh, abin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yace ibn hadha sayyid ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين wannan ɗanawa shugaba ne wanda nake fatan ubangiji subhanahu wataala ya daidaita ya haɗa kan manya-manyan ƙungiyoyin al'ummar musulmi guda biyu masu ƙarfi ya haɗa su ta sanadiyar wannan zai nuna maka mu'ujizancin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama yadda ya faɗa haka ya kasance domin ma yana fi hawa Ina wa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa zu maratin fastawa abin da ya shafi Alhassan, da al-husain bayani zai zo a darasin da ya gabata saboda yau darasin mun yi shi ne akan al-khulafa'ur rashidu. ina wanda ya taso daga Abubakar da Umar da Uthman da Ali da yake nan sannan kuma da halifancin da suke tsawon kwanaki tsawon shekaru talatin da yadda kowanne fara da yadda kowanne cika ubangiji subhanahu wataala ya kara musu ɗaukaka ya ƙara musu daraja ya ƙara musu matsayi ya matsayin su subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin